إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باقي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa a wannan yammaci na ranar juma'a a yau muna 26 ga watan safar hijira 1444 wanda ya zo daidai da 23 ga watan tara miladiya dubu biyu da ishirin da biyu. Cikin karatun wannan littafi mai albarka al-manhaj al-qawim fi ikhtisar iqtida mustaqim wannan shine darasin mu na tara. Karatun da ya gabata Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yana yi mana bayani ko muna cikin karanta abin da ya kawo na fuska ta uku daga cikin abubuwan da a hankalci suke nuna haramcin kwaikwayon wanda ba musulmi ba cikin al'amuran idonsu da suke yi. Za mu dawo kan alwaji hussalistin ɗin za mu da baya kaɗan don mu ɗora ya tafi tare. Ƙada rahimahullahu ta'ala alwaji Husalis fuska ta uku. Annahu iza fi'ilul qalili min zalik in an halatta an daidaita an ce ba laifi a aikata kaɗan daga cikin irin wannan al'amura nasu. ma'ana yana magana ga wanda zai ce, to ai abin da na yi kaɗan ne, ba mai yawan na yi ba, iya abinci na dafa kurin, ko iya ɗinki na yi. To yace in an halatta yin kaɗan ɗin, adda ila fi'ilin kasir, haka zai kai zuwa ga yin da yawa ɗin. Sun shai'u idza ishtahara dakhala fihi umumun nas ibnu taymiya ce al'amari abu idan ya shahara yau da gobe zama ana yin shi a fili dakhala fihi umumun nas dukkan sauran mutane ma sai su shiga wa tanasau aslahu tuman da ma asali dan haka in an bari ana yin kaɗan din to a hankali in ya shahara kuma sai kowa ma ya kama yi ya ɗauka addini hatta yasira adatan linnas har ya zama al'ada ga mutane balli idan ma ya zama wani abin da ake yi duk shekara shekara ko duk lokaci idan ya kewayo shine ma'ana idi hatta zuwa bi idan lahi ta'ala har a gwama shi da idi wanda Allah maɗaukacin sarki ya umarni bal za da alayhi za ma iya karawa hatta yakadu yufdi ila mautil islam har abin zai iya kaiwa zuwa ga kashe addinin musulunci wa hayatul kufri da raya kafirci a karatun da ya gabata mun buga misalai na irin abubuwan da aka fari su kaɗan kaɗan kuma suka wayi gari a yanzu zama idi abubuwan da ake yi da shekara ba da misali a wancan karatun da irin sadakar bakwai da ake yi wa mamaci da sadakar uku da ake yi wa mamaci kuma wasu ne suka fara da kaɗan kaɗan har ya tafi har ya wayi gari ya zama al'ada ya zama addini wasu ma suna ganin idan ba yi haka ba to ba yi wa mamaci gata ba balkadir zadu alaihi za ma iya karawa kamar yadda ya faɗa hatta ya kadu yubdi ila mautil islam har ya kai zuwa kashe abin da shine musulunci wa hayatul kubri da kuma raya kafirci kama qad sawwalahu hu shaytanu mimman yadda'i al-islam bima yaf'alunahu kamar yadda shedan ya kawata ya kawata wa cikin waɗanda suke da awar musulunci cikin abin da suke aikatawa shedan ya kawata musu wannan abu suka dauke shi addini suna yin wannan abu fi aqi fawmin nasara min alhadaya karshen azumin kiristoci abin da suke yi na a kyaututtuka wal afara da barin ciki wan nafaqat da ciyarwa wal kiswa da tubatarwa wa ghairi zalik da wani wannan min ba yasiru bihi mislu idil muslimin abinda yake zama kamar idin musulmi da kaɗan kaɗan aka fara sai ya zama kamar idi na musulmi balil boladil musaqibatu lil nasara yace garuruwan da suke kusa da garuruwan kiristoci kadi sara zalika aghlaba kadi sara zalika aghlabu indahu hakan ya zama kadi sara zalika aghlaba indahu hakan ya zama shine mafi yawa wa abaha ya fi kwarjini fi da kofi cikin rayukansu min idin lahi wa rasulihi fiye da idin da Allah da manzansa suka zo da shi ala ma ne bihi istiqat kamar yadda amintattu suka faɗa min cewa yau da gobe har hakan ya zama na abin da aka kirkiro ana yi ya bi ma abin da yake na idi kamar yadda muka buga misali a wancan karatunmu na da ya wuce cewa za mu ga idi ana so kowa ya fito zuwa sallar idi maza da mata manya da ƙanana, ana tafiya ana ambatan Allah ana kabbara har aje a dawo har ma musulunci ce a canza hanya saboda a yada wannan ayyuka na addini amma yau da gobe sai ya zama an canza wannan da abin da muke gani na ranar takuta ha ko makamancin wannan ana fitowa ya zama an cika titi ana yi kamar yadda ake yi a idi wa hadha al-khamis to yanzu nan ibnu taymiya zai daga samu misalan irin abubuwan da musulmi suke a wancan lokaci wanda har ya shahara ya zama ma kowa yana yi alhali kuma abu ne da yake bai da asali a cikin alkur'ani da sunna wa hadha al-khamis wannan alhamis din allazi yakunu bi akhiri sawmin nasara wanda yake zama karshen azumin kiristoci kiristoci suna yin azumi dama Allah ya gaya mana cewa ya wajabta mana azumi kamar yadda ya wajabta waɗanda suke gabaninmu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun a al-yahudu da an-nasara suna yin azumi sai dai saboda canje-canjen da ya shiga cikin addininsu, har ma azumin na gaskiya ya bace shi yasa azumin na ke zama kala-kala in za ka yi bincike ka ce kana so gano wani azumi da kiristoci suke za a gan shi kala-kala ranaku daban-daban akwai wanda suke ɗauka farkon rana zuwa dab da faɗuwar rana akwai wanda ake yi farkon rana zuwa tsakiyar dare akwai wanda ake na barin cin abin da ya shafi nama da jinsin abin da ya fito daga dabba sai ganye sai makamancin wannan akwai wanda ake yi na barin wani nau'i na abinci a ce kada mutum ya ci kala kala dai haka gashi nan kowanne kamar yadda ibnu taymiya zai gaya mana a gaba kowanne da irin yadda suke yi sai zamana akwai wata alhamis daga ita ce ƙarshen azumin da suke ya duru bi ne saumihim yana kewayowa da kewayowar azuminsu allazi huwa sabatu asabi wanda shine sati bakwai wa saumuhum azuminsu wa in kana bi awwal al-fasl allazi sami al'arabu a sai, Duk yadda yawanci yakan fara azuminsu yakan fara a farkon yanayin da laraba suke kiran shi a as shi shine yanayin zafi lokacin da ake zafi lokacin rani shine a sayf wata samiyi amma ga magarin mutane suna kiran shi arrabe shi ma arrabe lokaci ne na zafi kamar bazara kamar lokacin bazara to fa inna ya taqaddam yana yin gaba wai ta'akhkhar kuma yana jinkiri wata rana ya zo a farkon fasalin farkon yanayin wani lokaci kuma ya a tsakiyar yanayin laisa lahu haddun wahidun bai da wani guri ɗaya da ya tsaya mina sanati shamsiya a shekara ta wadda ake lissafi da rana ma'ana shekarar da ake kamar wannan januwari february suna amfani da rana ne wajen lissafin shine ne a shamsiya Tsakanin watanni na musulunci ana amfani da kullowar wata da faduwar shi to da haka za ga idin nasu mai da lokaci ta kamaimai khalqa misal ladhi fi awwal nisan kamar alamus din da yake farkon watan nisan wannan Nisan, da kanunin awwal kanunin sani da tishirin da azar da shubab duk sunayen watanni ne da siriyaniya sunayen watanni ne wannan Nisan shine watan watan hudu a watan April kenan watan hudu January February March to April shine Nisan. to wannan alamun din da yake zama a farkon wannan watan bal yaduru bi nawi 33 wa salatina yawman yana kewayawa cikin kamar kwana talatin da uku la ya taqaddamu awwaluhu sani shibat farkon shi ne baya wuce biyu ga watan shibat a shibat shi ma sunan wata ne daga cikin watannin su shine a watan February February wata na biyu kenan shine shibat to baya wuce baya wuce watan February wala ya ta'akharu awwaluhu farkon a farkon shi kuma baya jinkiri an samin azar daga takwas ga watan azar azar shine watan mat watan maris da hausa watan mat bal yabtari'una bil ithnain allazi huwa aqrabu ila ijtima'i shamsi wal qamar suna barawa da litinin din da suke cewa wai ita ce litinin din da ta fi kusa lokacin da wata da rana suke haduwa bi hazil mudda a wannan lokaci za a mu suna rai cewa annahum yara'una tawqit ash-shamsi wal hilali suna yi kokari su a wannan litinin din da da suke cewa a lokacin rana da wata suke iya haduwa a wuri daya wai suna kokarin su hada tsakanin tauqitar shamsi wal hilali lokacin da ake yi na wanda ake lissafi da rana ko da wanda ake lissafi da watanni kamar da na gaya muku cewa watanni na musulunci ana lissafi ne da wata kullowar wata da kashewarsa da karewar shi wa watanni kuma na bature waɗannan januwari da sauransu zuwa har Disamba kuma suna amfani ne da rana. Kisa su lissafi ne na rana wasu kuma lissafi ne na wata. Su sai suke bari zaɓi litinin ɗin da suke ganin a wannan litinin ɗin. Abin da suka sani suke ganin rana da wata za su iya haɗuwa. Kamar a falaki ne ko na makamancin haka sai suke to bari zaɓi wannan litinin ɗin don su haɗa watannin guda biyu. Wa kullu zalika bid'un duk waɗannan kwanaki da suka ƙirƙira suke yin ibada a cikin bidiyoyi ne a hadasuwa da suka kirkiro su bi tifakin minhum da haduwar su gaba ɗaya sun haɗu cewa ba addini ba ne ba a littafin su zo ba khalafu biha shari'a sun saba wa shari'a allati ja'at biha al-anbiya wanda duka annaba suka zo da ita fa innal anbiya waqatul ibadat bil hilal duk annaba sun sanya lokacin ibada da watanni ne na wanda yake amfani da watanni kamar yadda muka yi bayani babu wani annabi da ya zo sanya ana yin ibada da lissafi na ashamsi ana yi ne da watanni alhilali kamar da musulmi suke kuma har yanzu ga haka al'amuran ibada musulmi ramadan sallah babba sallah karama abin da ya shafi aikin haji da sauran ayyukan ibadu wayali hazal qamis ranar da ke biyo wannan alhamis din kuma yau juma'a ita ce ranar juma'a ja'aluha bi iza'i yawm al-jum'ati allati suriba fihi al-masih sai ka sanya ta ta zo daidai da juma'ar da suke raya a cikin ta aka tsire annabi Isa ala za'amihim al-kazib a saraya wasu ta ƙarya kuma Allah ya da mana cewa bu su tsire shi ba wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu da haka magana an tsire annabi Isa har suke yin wannan kurutun da ƙarya ne Allah ya tabbatar mana ba haka bai ta faru ga annabi Isa ba suna ce annabi isa an tsire shi ranar juma'a da aka sai alhamis da suke wannan abu ko alhamis inda zai biyo wannan Juma'a da za ta biyo wannan alhamis sun ce ta ita ce juma'ar da aka tsere annabi isa musammuna har suna kiranta Juma'a ta salbut haka suke kiranta Juma'a ta salbut suna kiranta kuma Juma'a juma'atul alam suna kiranta al sauda sauda bakar juma'a duk suna ba ta sunaye daban-daban wa yalihi lailatul sabti daga nan sai daren asabar ya zo yusammuna ha suna kiran wannan dare lailatul nur ko ke sabtun nur asabar ɗin haske yazumuna anna al-masiha kana fiha fil qabr suna cewa wai a wannan rana asabar ɗin aka sanya annabi isa cikin kabari wa yasanuna makhrakatan suna ƙirƙiro ƙarya ha ala ammatihim suna yada ga magarin su yukhayyaluna ilaihim anna an-nur suna gaya musu cewa haske yanzu lumina samai yana sauka daga sama fi kanisatul qimama bil qudus a cocin da ake kira kanisatul qimama ita ce babban coci a garin qudus baitul muqaddas a isra'il yanzu kenan garin qudus akwai wata coci babba ta kiristoci ana kiranta al-qimama ce to a ranar wai haske yana sauka cikin wannan cocin hatta ya hamilu ma min zalika har suna ɗaukan abin da ake kunnawa a wannan rana ila biladihim idan ku irin abubuwan da aka kunna guntattakin abin da aka kunna su tafi da shi garuwan su mutabarriki na bihi suna neman albarka da shi wa qad alima kullu aqilin duk wani mai hankali ya san annahum yasna'una zalik suna yin haka wa annahum mubta'al kuma abu da aka kirkiro wanda ibrahim ya yana ga mana irin idukan da kiristoci suke yi wanda kuma kirkirar ne da da'awarsu suna da idudduka daban-daban game da muka ambata mutum ba zai iya lissafa su ba kuma yana bambanta da garuruwa da kuma ɗariƙar da mutum yake a cikin kiristanci da ɗariƙar da mutum yake a cikin kiristanci da haka ya danganta da wannan ɗariƙa da ranar da zai idi ba yau ahad sannan ranar lahadi ya yaz'una anna al-masih qama sai ranar ne annabi isa ya tashi sun al lazi ya ne haza. sannan lahadin da ke bin wannan kuma ya san muna hu suna kiranta al'ahad al-hadith sabuwar lahadi yalbasuna bihi al-judda min as-siyab min siyabihim suna sanya sababbin kayan wa hum yasumuna an ad-dasam suna yin azumi ga barin mai ad-dasam a mai wa yubtiruna ala ma yakhruju min al-hayawan suna kuma buɗe baki da abin da yake fitowa daga dabbobi min labanin na nono a bidin ko da shi za a yi buɗe baki azumin wannan da suke yi za a mutum zai nisanci cikin mai da abin da aka dafa da mai sai dai man idan na 'ya'yan itace ne amma man da zai fito daga cikin wata dabba ko kitse ko wani abu sai su kaurace masa sannan an tashi buɗe baki maza a nemi abin da ya fito daga dabba na nono ko kwai wa ya ba nuna a shiya ala tanzabi suna yin ayyukan da ba za ka iya lissafa su ba ba su da iyaka ولهذا تجد نقل, نقل العلماء لمقالاتهم وشرائعهم يختلف yace dan haka zaka samu malamai da suke rubutu kan addinai kan kungiyoyi na addinai zaka tara abinda suka nakalto li maqalatihim na maganganun kiristoci da ayyukansu wa shara'i'ihim da shari'unsu yakhtalif yana saɓawa. kamar yadda muka ambata akwai littafan da ake kira littafan al kamar akwai almilan kamar littafin al-Nihal wal milan na sharustani littafi ne da yake magana addinai kamar littafin alfarqu bainal firaq na abdul qahir al-jurjani in ban ba akwai littafin al-fisal na ibnu hazmin da littafai da dama da aka rubuta akan kungiyoyi da addinai kamar yanzu a cikin ƙungiyoyin addini waɗanda suke cikin addinin musulunci suna nan da yawa kamar mu'tazila kamar khawarij kamar murji'a kamar rafida aga duk wannan yantasibuna ila islam suna da awon musulunci kamar amma ƙungiyoyin da suke na aƙida kamar asha'ira kamar maturidiyya to haka nan da an yi rubuce-rubuce akan wannan sai a ce maka misali a Sha'ira. ga su shugabansu shi ne wane an nasabta su zuwa ga asha'ira saboda suna bin abul hassan al'ashari shi kuma nasabar tana cikewa zuwa ga abu musa al'ashari an haife shi lokaci kaza ya bar duniya lokaci kaza ya yi karatu kaza daga cikin abin da ya fita da shi ko ya bambanta da shi yana cewa kaza yana cewa kaza daga cikin usulin asha'ira akwai kaza haka nan an zo kan mu'tazila ga asalin su ga tarihin su haka nan khawarij haka nan sauransu to waɗannan littafi na firaq idan sun zo kan kiristanci zaka tara abin da suke na kantuwa yana bambanta wani ya ce azumin su kwana arba'in ne wani kuma ya zo ce suna yin azumi daga kullowar rana zuwa dab da faduwarta wani ya ce suna yin azumi daga fitowar rana zuwa tsakiyar dare yana bambanta saboda mai saboda abubuwan da kiristocin suke da yawa shi ne mini taimiya ce suna aikata abuwa la zabe. ba ka iya iyakance su to da haka duk za ka samu malaman da suka nakalto maganganun su da shari'un su yaktalif wa ammatuhu sahih kuma dukkan abin da suka nakalto malaman gaskiya da kiristocin na yi domin kowanne ya nakalto abin da ya ga na zamanin shi suna yi kuma ya ga suna baɗa ko abin da suka zo suka rubuta to ya haka ya zama haka sai ce wa zalika annal qauma domin su waɗannan mutane ahlul kitab yaz'umuna annama wada'ahu ru'asa'uhum suna raye cewa wurin kiristoci suna kudurta cewa abinda shugabannin su suka kirkiro min al-ahba na daga malaman su ruhban da masu bautar su da fada-fadan su abinda suka kirkiro suka sanya shi annahu min ad-din suna dauka yana cikin addini wa yalzamuhum hukmuhu hukuncin wannan abu ya lazimce su dole su yi wa yasiru shar'an kuma yana zama shari'a Shari'a al-masihu sama annabi isa shar'anta shi daga sama wannan yasa sai addinin nasu ya zama daban-daban shi yasa a musulunci ba wani koda sahabi ne da zai kirkiro wata ibada kuma a karba a mayar da ita daidai da abin da annabi ya zo shi babu dan idan da akwai wannan koba to da yau za a waye gari addini ya sa kuɗi Don kowa zai kawo nashi tun daga kan wancan lokaci har zuwa yau shi yasa a gurin ahlus sunna wani jama'a babu abin da yake zama addini sai abin da Allah da manzansa suka ce addini duk abin da Allah da manzansa ba su kira shi addini ba bai da wani dalili daga alkur'ani da sunna to baya zama addini ko da waye zo da shi yasa kaga ba ma yin salatul fati wani zai ce ai salati ne an a abin da yake ce ai salati ne Allahumma salli ala Muhammad al-Fati ai kaza kalmomi ne masu kyau me yasa ba ma yi saboda ba manzo Allah ya koyar da shi ba amma in za ka yi salati a matsayin addu'a to wannan dan ka faɗi kowane irin salati inda bai ɗauki mummunan kalma ba laifi kamar yanzu yadda za mu yi addu'a muke Allah ya ji kanwa da Allah ya rahma muke sallallahu alaihi wasallam amma salati a ibada a cikin sallah to sai salatin da annabi ya koyar shine kadai zai zama addini duk inda manzo Allah ya ce ayi salati kamar bayan kiran sallah to ba wani salatin da zai ce wanda manzo Allah ya koyar saboda babin ibada ne tauqibi ne to amma kiristoci da suka buɗe kofar sai addinin su ya zama bai da makama dan sun ba da dama duk abin da wani fada zai kirkiro ku duba maganar yanzu magana Allah uku ne trinity da ake magana Allah uba Allah ɗa Allah ruhu mai tsarki idan ka bi tari za ka tara cewa taro ne suka yi manya-manyan kiristoci suka hada kan cewa mu tafi akan haka da haka za ga Alƙur'ani ai ya gaya mana akwai wanda suke cewa annabi shi shine Allah da kadi kamar allazina qalu inna Allah huwa masu ibn maryam akwai goma cewa a'a uku ne da kadi kamar allazina qalu inna Allah salisu salasa kaga kenan ashe kowanne da wanda suke faɗa akwai wanda suke ta annabi isa dan Allah ne to waɗannan duka yana bin abin da fadan suka kirkiro ne sai kuma su mai da shi addini to a musulunci ba a wannan ba za mu haɗe za a musulunci mu ce to yanzu mu yi taro mu kirkiri wata rana mu mai da ita ranar ibada ko addini fahim fi kulle muddatin su a kowane lokaci kuna ashiya suna wa wasu abuwa suna rushe wasu abubuwa wa a kiya suna shar'anta wasu abubuwa za'aman anna hadha min manzilati nasillahi shari'atan bi shari'a suna rai cewa daidai ne da yadda Allah yake so ta shari'a da wata su ma malaman suna da damar su haka shi yasa Allah ce zo ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sun rike malaman su da masu bautar su ababan bauta kuma bayan Allah Allah ya ce sun mai da su alloli kuma bayan Allah lokacin da manzo Allah ya karanta wannan aya wani kirista yana gurin sai ce ya rasulullah ai mu ba ma bauta ba ma bauta musu saboda yana daukan bauta shine ka je kai sujjada gaban su sai manzo Allah ya ce a ba sa halatta muku haram su su ce kaza da Allah ya haramta yanzu ya zama halal ku bi yace suna yi ke ba sa haramta ba sa kuma haramta muku halal sadis ce kaza da Allah ya halatta ya zama haram ko kaza da Allah ya haramta ta zama halal suna yi yace suna yi manzo Allah ce fatilka ibadatuhu wannan sai bauta musu Kisa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab cikin kitabut tauhid yayi babin cewa duk wanda zai bi shehunnansa da shugabanninsa cikin halatta haram ko haramta halal to ya bauta musu yayi bauta za ce kaza haramun ne da bai zo yan hakika din kaga ma sai hakika suna halatta duk wani haram karkashin hakika za mu ce zai duk wani kafirci da shirka zai iya yin zina zai iya yin sata zai iya yin kisan rai zai iya yin kalmomin kafirci duka a gurin su kuma wannan tauhidi ne kuma sun yarda hakan daidai ne saboda mai saboda shi wannan sun ce idan mu ce kai wannan makami na wusuli to duk zai iya yin waɗannan abubuwa kuma babu laifi a kai kuma abin da ya daidai ne to yarda da wannan bauta musu ne duk kuma mutumin da zaka mayar da shi ya halatta ma haram ko ya haramta ma halal kabi to ka bauta masa to su suna yin wannan kiristoci ai kamar Allah ne da yake soke shari'a ya kawo ta shari'a fahum aqsul yahud su yahudawa a su nasara kishiyar yahudawa ne su yahudawa ba su ma yadda da soke ba su yadda da nasku ba su yahuda ba su yadda da nasku ba suna cewa ba wani nasku ba wani soke shari'a da za a yi su kuma kiristoci sun wuce gona da iri sun halatta ta ba ma ga Allah ba har ga wani Allah Shi ne ce wa? haula yujawizuna li ahbarihim an-nas su waɗannan su ne nasara suna halatta wa malaman su fi nasu suke shari'a wal yahudi yahuda kuma la yujawizuna su ma ba ta halattawa an yansaka Allah shari'a su su ma halatta Allah yi ba bare wani kaga kenan an samu tsarafa na fili wannan sun yi na wannan sun yi na wannan sun wuce gona da ili sun ce nas kuma malamai za su yi da haka malami zai zuwa da wani addini sabo sai suka sabawa addinin Allah waɗancan wasu ce Allah ma ba zai ba da Allah ce ma nan sa min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha suka ce a'a ba nasu to musulmai ne tsaka tsakiya akwai nasu Allah yana yi amma wannan adam ba zai suke addinin Allah da ganin dama ba sai abinda Allah yi walidhalika la tanzabitu lin nasara shari'atan ibnu taymiyyah ce ta ba wata shari'a ta nasara da za ta tsaya kwaya daya tuhuka alal azman da za a dinga haka yake ta duk zamana yanzu da za a ba ka assignment a ce ka kai yi bincike daga shekara ta kaza zuwa ta kaza an da kiristoci ta su sanya cikin addini sai ka samu da yawa sai ka samu suna nan da yawa to wannan yana cikin mazaya ta musulunci ta kuma sunna cewa abu ne da yake a tsaye baya karɓar ƙari ko ya karɓi rage in dai babin ibada ne babin ibada babin mu'amala yana da fadi amma babin ibada arziki baka halatawa ko haramtawa fi da dalili wa gharaduna ibnu taymiya ce manufan mu la yatawaqqafu ala tafsiri batili ba wai yi bayanin annan su ce daki daki daki bal yakfina an na'rif munkar yace ya isa ne mu san munkar abin ki ma'rifatan sani tumayyizu bainahu wa bainal mubahi wal ma'ruf da sanin da zai bambance mana tsakanin halal da abin da yake sananne wal mustahab da mustahabbi wal wajib da wajibi abin da yake so a nan ba wai zai ma bayanin yadda suke idi na rana kaza na rana kaza bikin kaza ba wanda yake so ba ya dai sanar da kai wani sani da za ka iya gane halal da haram ka gane abin da yake a sanannen abu da na wajibi da na mustahab hatta na bai bi hadhihi al-ma'rifa dan da wannan sanin har mu samu dama min ittiqa'ihi mu guje shi bihi min nisance shi kama na arifu sa'iran haramat kamar yadda muke sanin sauran haramun da haka sanayyar da muke kokari mi sanayya ce da za ta sa mu gane shi don mu nisance shi kurin kuma wannan wajibi ne akan dukkan musulmi ya san balla dan ya guje ta da haka ya halatta mutum ya san sharri ba dan yi ba dan ya guje masa arabtu sharra la li sharri walakin li tawqihi kuma yadda wani mawaƙi ke ta haramta sharra la li sharri walakin li tawqi na san sharri ba dan ni sharri ba dan guje masa dan wanda bai san sharri daga alkhairi ba sai bada cikin sharri din a ah, huzaibatul yamani ce yana cewa kanan nasu isalunan annabiyyi sallallahu alaihi wasallama anil khairi wa ana as'aluhu anil sharri makhafata an yudrikan ce sahabbai suna tambaya manzo Allah gane da alkhairi ni kuma sharri nake tambaya dan kada ya riske ni to kuma in ka san shi jumlatan ya wadatar idil fardu alaina tarkuha domin abin da aka wajenta mana a sharri mu bashi da haka in ka san shi jumlatan in ka san bid'a a jumlatan misali ka riga ka san meye bid'a bid'a shine abin da aka kirkiro da babu dalilin shi alqur'ani ko hadisi bai da asali a littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama kaga wannan ka san bid'a a jumlatan to ba a kalla ba maka sai ka je kuma ka ka bebe bid'a bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ba in ka santa jumlatan zai baka dama ka buje mata da abu ya zo kaga babu dalili alqur'ani babu dalili sunna kace ta wannan mandani domin abin da ake so a nan kamar abin wa man lam ya'riful munkar duk wanda bai san abin ke ba jumlatan a jumlace wa tafsilan wannan haka yazo wa tafsilan amma abin da yafi zama daidai kamar yadda ya faɗa ƙasa wala tafsilan bai san abin kiba jumlatan a dunkule wala tafsilan bai san shi kuma a rarraba ba lam yatamakkan min qasdin sinabi to ba zai iya nisantar shi ba sa ibn al-qayyim cikin karkashin fadin Allah wa kazalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimin Allah ya ce haka nan muke bayyana ayoyi dan hanyar masu laifi ta bayyana ibn kirki mutane dangane da sanin hanyar kirki da hanyar mara kirki sun kafi gida-gida akwai wanda ya san alkhairi tafsilan amma ya san sharri jumlatan in misali ka zo masa babin ibada komai wanda ya waje ba a kanshi ya san shi tafsirin ya iya sallah ya iya azumi ya san aikin haji da wanda ya waje ba a kanshi amma an ka zo babin sharri ya san shi jumlatan amma bai sai tamsilan ba ya san itizali ba kyau ya san shi an ci ba kyau ya san khawarijanci boko haram ba kyau duk ya san wannan abuwa amma tafsirin da zaka tambaye shi ma tafsirin me shi an ci bai sani ba kaga ya san shi jumlatan la tafsilan to yace a cikin mutane akwai irin wannan wannan ba aibi bane dan ka san jumlatan dan zai abinda dan ake so ka guje masa da haka sanin shi jumlatan zai baka dama ka guje mai akwai wannan kuma ya san sharri tafsilan amma san alkhairi jumlatan aka fin wancan shi sharri komai in ka zo duk wani abina mummuna sai tafsilan zai shiga a babin aqidu daban-daban daban amma ka zo aqida ahlus sunna bai san aqida ahlus sunna kaga wannan yayi abin da ba a so akwai kuma wanda yake ya san alkhairi ma'ana ya san alkhairi tafsilan ya san sharri tafsilan kowanne ya san shi wannan shi ne yake da cikar sanayya kenan ibn jami'a ne yana gaya mana cewa duk wanda bai san munkari ba jumlatan kuma bai san shi tafsilan ba shi bai san jumlatan ba bai san shi a dunkula bai san shi a daidaice ba to ba zai iya nisanta shi ba dole ne sai ya san shi ko dai jumlatan ko tafsilan lam yatamakkan min qasd tinabihi wal ma'rifatu al jumaliyya sanan aba a dunkule kafiyatin bi khilabil wajibat a ɓangaren sharri ka san abu a dunkule ya wadatar ka san a dunkule ya wadatar ka san shan giya haramun ne ya wadatar ba sai ka san cewa da me ake yin giya ba ba sai ka san cewa giya kala dauke ba a'a ka san da ya ce wannan giya ne haramun ne shike kaga ka san giyan jumlatan amma tafsilan da za ta tambaye ka da me ake kila baka sani ba da za ta tambaye kala ba baka sani ba za a tambaye ka ta gargajiya ko ta zamani duk baka sani ba wannan ba zai cutar da kai ba wannan ya isa a babin wajibat ya isa fa innahu lama kana al-gharad amma a babin wajibat babin abinda wajibi ne kai sai khilabil wajibat fa innahu lama kana al-gharad bi idha tunda shi wajibi abinda ake so ka aikata wal fi'lu la yata'atta illa mufassalan kuma ba da zaka aikata ba sai ka sai daki daki to anan wajibi ne ka san wajibinka daki daki wajaban ma'rifatuha ala da tafi wajibi ne ka san wajibi daki daki don me so ake ka aikata yanzu ga masalla bai isa ba a ce ka gane sallah wajibi ce Don ka san sallah wajibi ce iya nan bai wadatar ba sai ka san yadda ake yin ta ka san lokutanta ka san rukunanta ka san abin da ke bata ta saboda me saboda aikatawa ake so kai sabanin abinda bari ake so kai abinda ake son bari wannan ba sai ka san tafsilin shi ba in ka gane shi gurin shi kenan magana ta kare ba ka san amma yanzu duk abinda yake na wajibi akan ka to sai ka san tafsilin shi kuma daki daki dan me saboda aikatawa za ka wal filu la yata'atta illa mufassalan shi ma aiki ba zuwa sai daki daki yanzu ban baka da ko kwabo ko kudin ka biskai nisabi ba ba a wajabta maka sanin zakka ba iya abin da ake so ka san zakka wajibi ke ka imani da wannan ka kudirci amma Allah ya baka kuɗi wanda suka kai nisabi lokacin zakka ce wajibi ne yanzu ka sanya ake zakka wa ake ba kuwa Allah ya ce a ba san kuma cewa menene nisabin zakka sannan wace dukiya ce ake fitarwa da zakka yanzu wajibi ne aka yi kasan wannan wanda Allah ba dukiya ce ya san wannan ya san nawa ake fitarwa ya san nawa ne nisabin zakka inda yana da kuɗi dole ne duk shekara ya ya sani sa za ka ji wani ya bugo ma ce malam nawa ne sami zakka bana sai ce tambayi masu kuɗi saboda wajibi ne dole su ya sani kai da baka da kuɗi ba wajibi bane akan ka ba lallai ka sani ba amma yanzu misali nan cikin mu duk wanda baya noma sai noma Allah ya sa mai albarka ya samu abinci mai yawa dole zaka ji jaje na tambaya mana ya ake zakkar kayan noma kaga da ba wajibi amma yanzu kin da ya shiga aikin to wajibi kuma ya sani sannan wa ake ba wa ake ba zakka sannan me ake bayarwa kaso nawa ake kasa duk wannan wajibi ne ya sani haka nan yanzu wanda bai da kuɗin zuwa aikin haji ba ba wajibi bane akan shi ya sanya yake aikin haji ba wajibi bane akan shi ya ishe shi dai kullum abin da ake so ya kudirce aikin haji wajibi ne rukuni ne a musulunci wannan dole ne amma yaya ake yi sai ran da ya mallaki nisabi daga ran da ya mallaki lissafi ko Allah ya datar da shi ya biya aikin haji wajibi ne kuma ya tambaya ake aikin haji ina ne me kaci me yake batawa wannan wajibi ne sani wa inna ma adattu ashiya ibnu taymiya ce na kirgo wasu abuwa min munkara da dinihim na munanan abin da suke a cikin addininsu. su lamma ra'aytu tawa'ifa min al musulmina. yayin da na ga wasu jama'a daga musulmai qad butuliya bi ba'diha an jarrabe su da yin wannan abu sai sa na dan ambato a gaba zai ƙara ambato mana saboda ya ga wasu musulmi na yi wajen hila kasirun min da yawa daga cikin sun jahilta annaha hamin dinin nasara cewa wannan abu yana daga addinin nasara al-mal'uni addinin da Allah ya la'anta huwa wa aluhu shi da masu yin shi gaba daya to da naga da yawa sun jahilta wannan ke sa na ambato to yanzu ƙara ambato mana irin abubuwan da suke wa qad balagani labari ya ishe ni annahum yakhrujuna bil khamis suna fitowa a cikin alhamis allazi qabla hadha alhamis din da yake gabanin wannan aw as sabt ko ranar asabar aw ghayra zalika ko nan haka suna bita ila al-qubur zuwa kaburuka yubakhirunaha suna ta kaburuka tarari ke labari ya yake ni suna yin haka wa kazalika yanharun aga nan suna soke dabbobi raquma kenan wa ya taqiduna anna bil bukuri baraka suna cewa cikin wannan turare akwai albarka bukhur shine turaren wuta wadaf daf'u aza akwai kawar da ka da cutarwa wara'a ne tsiban bayan kasance sa kanshi da daɗi kuma yana kawar da cuta wa ya'udunahu homin alqarabin suna ɗaukar wannan aiki daga cikin wanda za su kusanci Allah da shi Shi ne alqarabin abubuwan da ake kusantar Allah da shi ne yanka dabbobi mislu zaba'in. kamar dabbobin da ake yankawa wa yazfunahu suna daukan shi yazfun ay yahmilunahu suna daukan wannan abu da sauri bin hasin cikin wani kwano na tagulla yajribunahu suna bubbuga shi ka annahu naqutun saghir kamar wata abun bugawa karama mana suna kaɗa wannan kwanan suna daukan wannan tirare cikin wani kwano suna karkadawa wa bi kalamin musannaf tana faɗan wasu maganganu da suka tsara wa yaslamuna ala abwabi buyutihim tana lallataye kurus a kofar gidajen su ila ghairi zalika zuwa wannan min al-umuri al-munkara na munanan ayyukan da kristo suke a wancan zamani la irin wannan ranakun sun ware suna yin waɗannan abuwa walastu a'lamu jami'a ma yaf'aluna ibn taymiya ce ni ban san dukkan abin da suke ba ban da masaniya ga dukkan abin da suke wa inna ma zakartu ma ra'aytu kaseeran min al-muslimin yaf'aluna nan dai na ambaci abin da naga da yawa daga musulmai na yi ma'ana waɗannan abubuwa da kiristoci suke yi a wancan zamani har musulmai na yi za su fita kabarukan tare da su a je a ziyartar wannan kabarruka a sanya wannan turare a zo a lalace wannan kurofin ana bubbuga wani abu kamar kalalawa sai duk musulmai na yi a wannan lokacin wa asluhu asalin abin ma'qudun anhum an karɓo ne daga kiristoci hatta kana bi muddatil khamis yace kai har ba tsawon wannan alhamis din tabaqa al-aswaq mamlu'a ana cika kasuwanni min aswati hadhihi nawaqis al-sigar daga kasuwanni suna cika da karan waɗannan kararrawar ana cika kasuwanni da karan wannan kararrawar yan ƙanana da ake bugawa wa kalamin rafa'ina min al da maganganun masu tsabi bokayensu wa ghairihim bi kalamin ai ta maganganu afsaruhu batil mafi yawancin shi ma magana ce ta mara kyau wa bihi ma huwa muharramun aw kufrun wannan kuma a cikin shi akwai abin da haramun ne ko kafirci ne duk za ga kasuwa za ta ana ta yin wannan kila mutum ba zai ga misalin irin wannan ba sai mutum yana rayuwa a kasashen da arna suka biya a kasashen turai mun sa akwai abin da suke kira black friday ko suna yin ta duk shekara Black Friday ban sani ba ko ita ce wadda muka wuce a baya ita a ranar za ka tarar cewa ana ana rangonta kuɗin kayayyaki da haka irin wanda suke rayuwa a Amerika da Ingila da waɗannan garuruwa na inda an suka biyawa a ranar ana sayan abubuwa fiye da yadda ba kano to irin wannan in ba karantarwa musulmi sai ɗauka addini ga wanda bai san addinin ba to gaji ma shabraji suna yi anan anan ma ana yi kenan in ranar ta zo ko ana sauwaka abubuwa to irin wannan irin wannan abubuwan to idan suka yi yawa sai ga wasu musulmai sun kwafa ila yanzu kamar yanzu yadda ake faɗa shabraji sun fara in ba hankali ba sai ga wani mutum ma ya ɗauka sai ga wani ya ɗauka sai ga abin ya tafi daga nan sai ya zama wata mauza wani idi wanda bai san addini ba sai dauka amma sanin da kiristoci kamar yanzu tayin din nan da suke yi aka suke kiran shi ko danan masoya kaga kafin zuwan waɗannan gababan yaɗa labarai da yawa ba san shi ba amma asali suna yi kuma yanzu a hankali a hankali saboda waɗannan gababan sadarwa da kafafen yaɗa labarai dan wani tayin faɗar wani abin da nufin nusarwa kuma yaɗa shi ne sai ya zama ne yanzu zaka da musamman in ka je kudu ranar da ake wannan cikin watan February ne ko cikin wata rana ake samu ita ce ranar masoya ranar za ka tarar zina ana ɗaukan ta halal dan in kai wannan kai kai kudu din nan ko da irin nan Lagos ka je a ranar duk hotel ɗin da ka sauka za ga masha ko na abin takaicin wasu ba musulmai ne suna yin waɗannan abubuwa ɗin to da haka irin waɗannan abubuwa ne da yake ambata za ga abu ya fara da kaɗan kaɗan ana barin shi ana barin sai zama farma ma sai ɗauka addini wa kadi zanna kafirun min al'amma wal juhal da yawa daga cikin gama garin mutane da jahilai sun yi zaton anna hazal bukur wannan turaren wuta da ake tafiya da shi ana sa a wannan rana fihi naf'un min al'aibi yana maganin kambon baka wa sihir yana maganin sihiri wal adwa yana maganin cututtuka wal hawam yana maganin waɗannan munanan ƙwari hawa munanan ƙwari da munanan al'amura wa na fi awraqi tsuwarar hayyat wal aqari sannan sai su ɗauki takardu su hotunan macizai da kunamu wa su ƙona hafi buyutun su su lillika a gidajen zaman an na na na ulhawam suna rai cewa tana kare gida tana kare ma'abuta wannan gida daga cututtuka da kwari munana huwa darbun min salasim sabi'a wannan wani nau'i ne na salasim na abubuwa na shirman jama'a sabi'a waɗannan karkatattu wanda suke bauta taurari wa yusammuna al-khamis al-muta'akhir suna kiran alhamis din da zo daga baya al-kabir haka suke kiran shi al-kabir wa huwa inda Allah al-hakim a gurin Allah ko wulakantaccen alhamis ne ba kabir bane kabir babba kenan ibnu taymiya ce wa inda Allah haqirun mahinin wulakantacce ne huwa wa aluhu da duk wanda suke yin wannan wa wa yu'azzimuhu da wanda yake girmama wannan rana fa inna kullama uzima. duk wani abin da aka girmama bil batin da banna min makanin nauri au zamanin ko na zamani au shajarin ko bishiya au hajarin ko dutse yajibu qasdu ihanati ya wajaba kai nufin wulakanta abin kama tuharul ausan kama yadda ake wulakanta gumaka wannan ka'ida ce ya bamu duk wani abin da za a girmama shi da batil kullum mutane su ware wata rana kamar waɗannan da suka ware rana suna zuwa waliyai sun ware ranar rana ce da za su je ziyarar waliyai wannan da ake yi a Kano kaga ai ware rana aka yi shekara ana yi da sunan maulidi na haihuwa cewa Abdulkadir kuma za a je kabarruka kaga rana ce da ake girmama ta bil batil to kai kakka girmama ranar in ranar ta zo kada kai abin da zai nuna girmama ta kada kai sabon ɗinki ka sanya dan ranar ko kada kai abinci dan ranar ko kada ka yi fita aiki dan ranar Sabo uzima bil batil an girmama ranar da batil kai kuma sai ka kaskanta ranar dan me saboda kada ka bada cikin wancan ta'azimin da aka yi bil batil haka nan ko dutse ne ko wani guri amma zuwa ranar ta fita su hau dala su hau in ana yi ne da kasadin girmama wannan dutsen da bai to kai kuma sai ka ƙi zuwa a wannan ranar da kasarin ihana da shi wannan abin da ake girmama din ko kuma ma'ana wata bishiya an girmama ta bil batil sai kai kuma ka tozarta ta ka wulakanta ta bil haqqi shi yasa kamar yanzu irin bishiyar da za a ce an zo an ga sunan Allah ya bayyana wata bishiya ko shehu ya bayyana a wata bishiya ko a ce a'a an ga haske a wata bishiya ko wannan bishiya ƙarƙashin ta akwai wata albarka in kana da dama sai ka sare bishiyar a ga ta albarkar sare ta a gama da ita saboda in ka bata za ta zama sari na shirka haka yake tun zamanin sabbai haka yanzu ba za ka je Saudiya a ce ma ga bishiyar da annabi ya zauna ƙarƙashin ta ba saboda in aka bar waɗannan wajen su dinga bauta waɗannan wuraren wai wai za ka ga wani sa'in wasu suna ta faɗa sai a ɗauko hoton wani rubutaccen gida sai a ce ga gidan da aka haifi annabi an rushe shi ita kuma shari'a tana azama abu ne da dalili idan barin shi zai mai da guraren wasu dinga bauta Allah gurin ba daidai ba shi yana sai a kawar da shi dan kawar da wannan abu dan shi sai jina Umar a zamanin shi sai aka sare bishiyar da manzo Allah ya baya a gargashin ta qad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara wannan shajara ɗin da ya ga wasu sun fara zuwa suna wani abu karkashin ta sai sa aka bi dare aka sare ta shike nan aka zo aka waye gari aka rasa ta shike nan an rufe wannan kofar saboda in ba haka ba sai zama an buɗe kofar shirka ana yin abubuwan da ba daidai ba akwai irin waɗannan wurare to inda gwamnati ta musulunci in aka abu zai zama bikina sai a kawar da abin sai a daidaita shi sa shari'a ba ta son gine-gine akan makabarta kowaye ya mutu abin da shi da ake binne musulmai kada mu je a je kabarin shi a da gini a yi tayin a yi rumfa a kawo ruwa a zuba sai zama fitina ga wasu ko da mu ban bauta masa ba to in tafiya ce tafiya jahil ce zo sai ga an kuma ana bautar gurin kamar yanzu yadda muke gani a wasu wuraren amma da an binne mutum noman shi kenan a rasa kabarin mutum a ce ba sai inda kabarin shi ke ba kasance ba ne annabawan Allah yanzu in ka kire annabi sallallahu alaihi wasallama ba wani annabi da za a nuna maka bane shi tabbas sai dai sai dai sai dai zato babu wani annabi yanzu a bayan duniya za ce tabbas nan ne kabarin shi babu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sauran annaba sai dai aikin tace ko a bada gari kaga da kaftanci ne Allah ba zai bari gurin ya koyo ba sahabbai ma akwai wanda ba san inda aka binne ko an binne su a gari kaza amma yanzu babu gurin wasu kuma za su tarar cewa ga gurin amma dole in ba ɗan mataki ba sai a mai da gurin gurin sabon Allah maɗaukakin sarki wa min al munkarat daga cikin munanan abubuwan da suke yi annahum qari yuwazzifuna ala al falladina suna tsora wa manoma yuwazzifun ay yuqaddirun wa yufraduna alaihim suna tsora wa manoma yuqaddarun wa yufraduna alaihim ala al falladina wazaifa suna tsora musu wani aiki aktaruha kurhan mafi yawanci dole suke wajabta musu min al-ghanami na dabbobi wadda jaji da kaji wal laban wal bid sai a dora masu manoma su kawo kaji su kawo nono su kawo kwai fa yajtami'u fiha da sai zama haram bi ta hadu an wajabta masu noma masu kiwo ki kawo kaji a ranar ku ka kaza sai haram bi ta hadu aklu malin bil batil cin dukiyar mutane da banna domin duk dukiyar da zaka ci ta mutum ba da yarda shi ba akuli ne bil batil duk dukiyar dan adam na mutum da zaka ci ba da yarda shi ba akuli ne bil batil shi yasa waɗanda suke aikin kwastam su ji tsoron Allah duk kayan da kuka kwace kuka ci ba da haƙi ba kun ci haram kun ci haram wanda da yawa ana samun wannan to haramun ne a addinin Allah a addinin Allah duk abin da yake halal ne to ya halatta ka siyo ka siya, duk abin da yake halal ne kuma da za ka siya to halal ne ka siyo ka siya. in hukuma ta hana shigowa don wani dalili ko tattalin arziki ko wani abu to wannan ba a gurin Allah bai zama haramun ba a gurin ta da yake haramu amma a gurin Allah halal ne da haka da wani zai siyo shinkafa ko ya siyo taliya ko in ka kwace masa to in ka je gaban Allah sai ka bada jawabi ba ruwan Allah da wani ya haramta ba ruwan Allah da wannan in ka kwace wallahi sai ka bada jawabi a gurin Allah kuma ba wani addini da ya halatta maka ka biyo cikin sabon Allah abin da yake na haramun ne dan kullum wani ya sanya ka bakin iyaka ya ce ka tare ka shigo da kaza wani ya shigo ka kwace zaka je kai jawabi a gaban Allah shi sa haɗari ne babba tun a zamanin da ba zama masu irin wannan aikin malamai na faɗa haɗarin abin dan ba Allah bane ya haramta ba kuma inda Allah ya wajabta musulmi ya siwa bai bada haraji haraji gwamnati za ta karɓa haraji a musulunci idan za ta yi wa jama'a aiki ba kuɗin da za a yi aikin titi za a gyara mana na unguwa ba kuɗin da za a yi sai a ce to kai wani kana da hali ka wani abu kai ma ka wani abu kai ma ka wani abu hada gyara amma akwai malul am dukiyar da Allah ya bayar ta kowa da kowa kamar man fetur to haramun ne karba haraji gurin musulmi kowace gwamnati take karba ba Saudiya ba in sama da ita ne ke karba haramun take karba haramun ne a gurin Allah to kai kuma da zaka zo kana wajabta kana kashe mutane dan wannan ka kashe mutum dan wannan kullun dan ya goyi shinkafa a babur ka harbe shi wai ya saba dokar kasa to za ka yi jawabi a gurin Allah a gurin Allah daidai kake da wanda yake fashi da makami yana kashe mutane ba wani dalili akan haka a addinin Allah shine abin da yake wajibi akan mutane da haka duk abin da Allah ya halatta ya halatta ka siyo ka sayar in hukuma ta hada kuma to wannan sai ka hannu don ba yadda za ka yi amma kuma duk wanda ya zo da shi aka kwace to an kwace haramun kuma za a yi jawabi a gurin Allah da haka nan ibnu taymiya ce kun ga haram biyu kenan shine aklu malin bil cin dukiya da banna wa iqamatu irin nasara da kuma yin abin da kiristoci suka zo da shi domin wannan masu yin wannan musulmai ne wa yaj'alunahu miqatan suna ma mai da wannan shine lokaci li ikhrajil wukala'i 'ala mazari dan a fitar da wakilai su bugo na su karbo wadannan wa yadbaquna suna dafawa wa yasabquna bai suna rana kwan su sanya mai kamar wani rini wani kala wa yuwasi'una nabaqa yawaita kiyarwa a zo a daba a wula da fi wa yaran su ado ila ghairi zalika da wani wannan min al-umuri al-munkara nan al'amura allati min minha qalbul mu'min wanda zuciyar mu'mini za ta ji ba daɗi za ta guji wannan abu allazi lam yamut qalbuhu amma zuciyar mu'minin da zuciyar bata mutu ba bal ya arimul ma'ruf wa yankirul munkar mu'minin da yake sanin mai kyau kuma yake kin mai ah, mara kyau to duk wanda zuciyar shi bata mutu ba abubuwan da suke a irin wannan idika da ake yi da sunan addini ya san babu kyau wa khalqun yad'una siyabahum ta sama akwai wanda suke zuwa sanya rigunan su karkashin sama raja'a barakati mururi maryam alaiha wai suna neman albarkar na na maryam za ta wuce kan tubabin fa hal mu man fi qalbihi hayatun yanzu wanda a zuciyar shi akwai rayuwa zuciyar shi rayuwa ce aw aw anna shari'atan shin yana shakka cewa shari'a ja'at bima qaddamna ba'dahu da tazo da sashen abin da muka gabatar min mukhalafatil yahudi wan nasara na saba yahudi da nasara abin da muka gabatar na dalilai na saba yahudi wan nasara yanzu wanda zuciyar shi akwai rayuwa Rayuwar zuciya ce ko ya san zai zai yi zai yi shakka cewa shari'ar da ta zo da abin da muka gabatar na dalilai na saba yau da nasara shi zai yi shakka akan wannan abu ba kyau la yarda min shar'iha bi ba'di hadhihi al ba zai yarda daga shar'anta wani sashi na waɗannan abubuwa ba duk wanda zuciyar shi akwai ma'ana imani da fahimta ya san waɗannan abubuwa ne munana wasu zalika kullihi asalin wannan gaba daya inna ma waqtisasu su tufari bi amri jari kebantuwar idukan kabirai ne da sabon lamari idika na kabirai sun kebanta da zuwa da sababbin al'amura mu aw mu, ko kuma kwaikwayonsu. mana asalin abin da ya kawo wannan abu su a yadin kufa, keɓance idikan kabirai bai amurin jabi, da yin wani lamari sabo sai ya keɓance ranar da ke idi ya ce zai wani abu sabo aw mu, ko kwaikwayonsu bai ba da umurin cikin al'amuran hatta ala Amru ila anna kaseeran minan nas faru bi mithli hadha al-khamis ibnu taymiya ce al'amari ya kai yawa daga cikin mutane sun zama irin wannan alhamis din allazi huwa idul kuffar wanda idi ne na kafirai allazi yaz'umuna a al-ma'idata fi da suke cewa wai ma'ida da suka roka ta sauka wannan alhamis din yusammunahu al-eid al-kabir suna kiran shi al-eid al-kabir wa huwa al-haqir shine idi wulakantacce ba alkabir ba Ya yajtami'una fi amakin istima'atin azima suna haduwa a wurare haduwa mai yawa mai girma wa hun su dafa abinci wa yasbahun su canza launin tufafin su wa yalbasun sanya kaya sababbi wa nafitu na bil umrati dawabahu wa dabbobin su alamu da jamfenci jakkala yafaluna ashiya suna aikata abubuwa la takadu tub'alu fi dinillahi wa rasuli wanda ba ya cikin idin Allah da manzan Allah duk a wancan lokutan suna irin waɗannan abubuwa din wasta'ana shaytanu bi igwa'ihim shi dan yayi ma'ana amfani wajen fatar da su annahu zamanu rabi'in cewa lokaci ne na rabi lokaci ne na bazara a lokacin yaksuru bihi cewa nama yana yawaita a cikin lokacin wallaban walbai kibi da kwai a nono da kwai Wani awi zalik sai shaitan ma'ana yana musu albarkar lokacin ne ma sa wannan abin yake yawaita wa za kulluhu tafdiqun tafdiqu qawlihi sallallahu alaihi wasallama duk wannan gaskata faɗin manzon Allah ne yace la tattabi'anna sanana man kana qablakum za ku bi hanya ta barkin waɗanda suke gabaninku hazuwal quzzati bil quzza ɗani da ɗani. to wannan gaskiya ne abinda manzo Allah ya faɗa shi sa aka samu waɗannan abubuwa wa sababuhu abinda ya kawo wannan mushabahatul kuffar akwai koyan kafirai fi a ayadin cikin idikan aw fi ba'di zalik ko cikin wani wannan wa huwa mubdin ila al-kasiri kuma wannan ya kai zuwa ga da yawa an fara bangare wani bangare ya kai zuwa ga yi da yawa wa yakunu zari'atan ila hadha al sai zama hanya ce zuwa ga wannan abin da aka hana al'azim mai girma fa yakunu muharraman sai zama haramun fa kaifa idza afza ila ma huwa kufr to ina abin iya kai zuwa ga kafirci min at-tabarruki bi salib na nema albarka kuros kamar yadda muke gani ma zuwa cuci ta yasu kirsimet kaga za a je ana neman tabarruki da salib wa ta'mil fil ma'budiyya da yin abin da suke kira at-ta'mil na neman gabara a gurin da ake kira ma'budiyya au qaulul qa'id ko wanda zai ce al wahid ai abin bauta ɗaya ne da mu da kiristoci ai abin bauta ɗaya ne wa in ta turuqu mukhtalifa hanya ce ta bambanta mu za mu je wa Allah ta hanyar sallah da azumi da imani su za su je ta hanyar coci amma da abin bauta ɗaya ne kun ga wannan kafirci ne wa nahwi zalik min al-aqwali wal af'al wani wannan na maganganu da ayyuka allati tatazammanu imma kauna shari'atin nasraniyya wal yahudiyya musilatain ila Allah wanda suka kunshi nuna cewa kiristanci da yahudanci hanyoyi ne da za su kai mutum zuwa ga Allah akwai masu irin wannan maganganun za ka ji wani in ko addu'a zai sai ce musulmi da kirista yi addu'a mu a gurin mu addu'a su ba addu'a ba ce ko ga jama'a ce ai kowa Allah yake bauta mu da su mu zauna lafiya kowa Allah yake bautawa kowa aljanna yake nema ai abin bautar ɗaya ne duk wannan maganganun da suke kaiwa da suke nuna yahudanci da kiristanci tana kaiwa zuwa ga Allah wa in mastihsanu ba'da ma fiha ko kyau ko kuma nuna wani abin da ke ciki yana da kyau mimma yukhalifu dinallah wanda ya saba addinin Allah aw tadayyun bi zalika ko yin ma addini da wannan aw ghairi zalika mimma huwa kubrun billah ko wani wani wannan wanda yake kafirci ne ga Allah wa rasulihi wa bil qur'an kafirci wa manzon Allah ne kafirci wa ne kafirci wa musulunci ne bila khilafin bainal ummati wasat fi zalik babu sabani tsakanin al'ummar da suke kan daidai a cikin wannan duk irin waɗannan abubuwa suna kaiwa zuwa ga waɗannan abubuwa sai mutum ya faɗa cikin abin da yake ba daidai ba idan Allah ya kai mu rana yake za mu dora abin da muka karanta daidai Allah ya ba da rada wanda ya zamna kuskure Allah ya fi mana ba mu ikon gyarawa wa bi hadal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin